Rahman Rahim mai kitabul ya yace faslun rabewa yajibul guslu min thalathati ashiya wanka yana zama wajibi ne a abubuwa guda uku aljanabati janaba idan janaba ta samu mutum to wajibi ne walhadi da haila idan haila ya samu mutum to shi ma wanka wajibi ne wani nifasi da nifasi jinin haihuwa in ya dauke shi ma wato wanka wajibi ne kaga malam bai zo da wankan shiga musulunci ba iyakan su da zo da suke nan guda uku a waɗannan guda uku kuma galibi mu nan maza ƙwara ɗaya ne ya shafe mu ko wani maza na haila ne ko abin nan a ce yau baka zo masallaci ba kana haila Allah ya kare mu shi ya sanya mata suke da bukatan karatu sosai yanzu ka ga wannan matsalan in ka kasa ta uku sun kwashe kashi biyu su duka kuma sun shiga ciki amma kai ɗaya ne kake dan balle Allah ya taimake mu mata suna da bukata a taimake su da karatu fal janabatu qismani ita janaban nan kashi biyu ce ta rabu gida biyu ahaduhuma na farko khurujul mani fitan mani zatin mu'tadatin da jin daɗi irin na al'ada fi nomin a bacci mutum yi bacci sai yi mafarki yana saduwa da mace sai mani ya fitan masa auya ya bi jima'i ko kuma farke mani ya fita ta hanyar jima'i na gaskiya ba ba mafarki ba au gairihi ko waninsa gairihin kenan sai na gaba ma ji me gairihi wani gairihi ne yake shiga wani gairihi ne baya shiga kenan dai a a nan wurin mun fahimci cewa mani fitan mani yana yana sa a yi wanka ko ta hanyar al'ada ta bacci ko kuma ta jima'i idan an yi jima'i sai mani ya fita kenan wasani na biyu magibul hashafa fakuwan kan hashafa kan azzakari wato inda ake ake kaciya ya faku ya shiga filfarji cikin farjin ya mace to shi ma nan wurin za a yi wanka ko da bai maniyi ba ai wani lokaci mutum zai iya yin jima'i ma kwata-kwata maniyin sai daga baya kuma ya fito to in dai har mutum ya sanya azzakarin shi cikin farji to shikenan wanka janaba ya taso wa marra afi manamihi mai akhdari yace wanda ya gani cikin baccinsa ka annahu jami'u kaman yana jima'i da mace walam yakhruj minhu maniyun amma mani bai fito ba falashi alaihi babu komi kaga kenan wanda ya mafarki yana jima'i da mace sai ya tashi sai ya gama ni a jikinsa shine zai wanka wanda ya mafarki kaman yana jima'i da mace ya tashi bai gama ni ba sai gaba amma wanda abin nan abin nan ya sanya azzakarin cikin farjin mace imani ya fita to shikenan zai yi wanka to wanda ma bai fitan ba shi ma zai yi wankan an gane wannan ko wa man wajada fi thawbihi maniyan yabisan malin yace wanda ya samu mani busasshe a jikin tufansa la yadri mata asabahu bai san yaushe ne wannan maniyin ya taba shi ba ightasala sai ya wanka wa'ada ma salla ya maimaita salla min akhir nawmihi ah nawmihi ne ko na ko nawmatin min akhir nawmatin ne ko min akhir nawmatin nama hafihi a baccin shi na karki da ya baccin bacci a wannan yinin wato Bacci shi sai lissafa ya shine ya bacci na karshe lokaci kaza ne to a lokacin ne kila muni ya fita to kuma bai samu yayi wanka ba wannan shi ke da mun da malamin kawo gaba sai mun